ta zan tabbatar maka da cewa lallai ku ne masu bautan shehunnai kuma ku ne masu bautan kabarbura domin ibnu taimiyya ɗalibansa hau ruwan gawansa sun sha kuma ɗaliban ibnu taimiyya sun tabbatar da cewa ibnu kabarin ibnu taimiyya ya fi musu kabarin manzon Allah sallallahu kuma ana zuwa yin bauta kabarin ibnu taimiyya har ma kabarin ibnu taimiyya na biyan bukatun mutane abdalla gadan kaya zan tabbatar maka da wannan jahilcin naka ka duba wannan littafin naku wanda kuka rubuta kayan ku da hannunku mai suna al'udu dirriya na abdulhadi fi zikiri badi manaqib shekil islam ibn taymiya shafi na ɗari biyar da talatin da biyu daidai za ka ga inda kuka rubuta da hannunku cewa kabarin ibn taymiya yana shayar da duk wanda suke ainihin ah, makwabtaka da shi duk wanda suke cikin makabartan lallai kabarin ibn taymiya yana shayar da su wasa kaƙuburan jawarat humina rida ta tatturabi sahabu afwin musjam wasa ka kuburan ibnu taymiya ya sha yadda kabarbura jawarat hu wanda suka zama makwaftan shi minar rida ya sha yadda su yarda Allah ba ma Allah bane zai sha yadda kai ka yadda da shi ibnu shi ne mai sha yadda duk wanda yake makabartan har ma zaka ji suna hana aje a ziyarci manzon Allah sallallahu amma saboda bautan kabarin Ibn zaka ji suna cewa qif in marrata bi qasiyuna alasara fihi darikun alimun mutafarridu duk wanda ya zo wucewa da qal'a inda makabartan Ibn taymiya take to ya tsaya kar ya wuce ya je ya yi ziyara domin a cikin makabartan akwai kabarin alimin mutafarridu malamin da duk duniya babu kamarsa babu kamarsa babu kamar sa alimin mutafarriju babu kamar sa saboda haka bari in sanya muku gazan wannan malami da ake kira Abdullahi Gadan Kaya sannan kuma in bi shi da raddi in tabbatar musu da cewa su ne masu bautan shehunnai mu ba ma bautan shehunnai duk kunda ku gan a wurin shehunnai muna ne muna addu'a ne ko muna neman albarkacin su amma mai biyan bukata shine Allah saboda haka bari in sanya muku kuji cikin bidiyoyi suna tafiya a cikin shirka an bautar da mutane akan abin da ya shafi shirkoki bautar kabari ɗaura guru ɗaura laya mu'amala da bokaye da sauran abubuwa na bidiyoyi da shirkoki da ake ta yi amma da baya malamai suka yi karatu ta kun ji wa'annan maganganu bautan ne haka suke mana kazafi gashi kuma su sun hana aje a ziyarci manzon Allah amma ibnu Taimiyya har ma cewa suke yi kif in marratta bi lalle in ka je Yuna, unguwar Yuna ka tsaya domin a nan akwai makabarta ta kal'a fihi da rikon alimin mutafarridu a cikin makabartan akwai ƙabarin malamin da duk duniya babu kamansa waye wannan malamin shine ibnu Taimiyya. yadda za ka tabbatar da abdalla gadon ƙaya kai tataccen jahili ne ga abu a kan matan sarki da ido da ta gani kai da kake malamin batsa kowa ya san ka baffa hotora ma ya maka shaida ba ka da aiki sai zama gaban mata kana musu batsa alkur'ani bai koyar da batsa ba hadisan manzon Allah ba su koyar da batsa ba ba ka da aiki sai ainihin sai ainihin karatu na motsa sha'awa ka zauna ka yi karatu ka motsa sha'awar matan aure ka sa idanu kana kallon su wanda mai ahalari ma ya kawo wa nazaru ila al biyati, wa talazzuz bi kalamiha haramun ne ka zauna kana kallon matar da ba taka ba haramun ne ka rinka jin daɗin zancenta ka rinka barkwanci a gabansu kana kallon su ba ka da aiki sai barkwanci addini ka da shi barkwanci abdalla ganin kai ba ka da aiki sai batsa addini ka da shi batsa duk wani abu wanda zai motsa sha'awan mata duk wani abu wanda zai motsa sha'awan maza ka iya zama a tsakanin matan aure ka yi ta batsa aikin ka kenan ba kai malami ne na motsa sha'awa malami ne sarkin batsa ya kamata mu naɗa ka a wannan shekaran shugaban malamai wanda suka fi kowa iya batsa a Afirka eh to bari in gaya maka abdalla gadan kaya bari in gaya maka wallahi ya tabbata kai tataccen bakin jahili ne gashi nan a cikin littafin ku lallai almajiran ibnu taymiya suna bautan kabarin ibnu taymiya gashi nan a cikin littafin ku almajiran ibnu taymiya suna bautan ibnu taymiya kuma sun ba da umarni ila yawmil qiyamata a ci gaba da bautan kabarin ibnu taymiya gashi nan ka duba littafin al-uqudud durriya shafi na ɗari biyu da sha da sha biyu daidai za ka ji inda shafi na ɗari biyar da sha biyu irin nawa bugun za ka ji inda ibn taimiya yake cewa ya dullu turabul kabri man ja a za'iran ilaihi bi ɗibin fihi ya abaku nadduhu ya dullu ya dullu turabul kabari ƙasan kabarin ibn taimiya yana ba da kyauta yana shiryarwa yana nuni ga man ja a za'iran wanda ya zo ziyara wato in ka zo kabarin ibn taymiya kabarin ibn taymiya kasan kabarin za ta shiryar da kai kasan kabarin za ta baka kyauta akwai wanda yake bada kyauta ne in ba Allah ba kasan kabarin ibn taymiya za ta shiryar da kai man ja a za'iran duk wanda ya zo ziyara kasan kabarin ibn taymiya za ta mai kyauta ilaihi bi dibin fihi ya ya baqunaddu ga bauta a cikin littafin ku ga bauta na shehunnai ga bauta na ibnu taymiya a cikin littafin ka ya kai abdalla gadan kaya ya kai gadan kaya ya kai sarkin batsa babba hoto ya tabbatar mana da cewa wallahi ba abin da kake koyarwa sai batsa sai motsa sha'awa kullum aikin ka kenan a gaban mata labarin ya wacce ta kwanta da mijinta labarin ya ake kwanciya da mace labarin ya ake kwanciya da namiji shi kenan ka duk abin da za ka motsa sha'awan mata aikinka kenan ba ka da wani abu da kake amfanar da al'umma kairun nasi manyan fa'un nasi su irin wannan wa'azi to muna kira zuwa gare ko muna maka wa'azi Allah yana son mutane masu kunya ko za ka yi wa'azi wa mata ana so ka yi shi cikin kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kora ya koya mana kunya la imana liman la haya ala babu imani ga wanda ba shi da kunya amma haka ke zama ka yi ta maganganu na batsa a gaban mata shin ni in ina jin wannan wa'azozin naka wallahi abdalla gadan kaya ƴaƴanka nake tausayawa ina tausaya mai ƴaƴanka in ce ka duba wani gashi nan da rigan malamai amma ya yana yana zubar mara da ƴaƴan shi mutunci ya tara mata ya ta musu batsa to shin abdalla gadan kaya kai ba ka da wanda za ka yi ma wa'azi ne sai mata Ko ba ka da ba ka da wa'azi sai wa'azin motsa sha'awa yadda ake kwanciya da mace yadda ake kaza yadda ake kaza aikinka kenan aikin ka kenan wannan shine abin da Allah ya turo ka kai da ka koya musu yadda ake alola da ka fi samun lada amma ka zo baka da aiki sai batsa to saboda haka ya ku wahabiyawa ya kamata ku gane malaman nan naku ba Allah bane a gaban su ba ka da labari sai labarin mata labarin mata ai wata ta bugo min waya ta ce min ga yadda take kwanciya da mijinta sai a kyalkyale dariya ai wata ta bugo min waya ta ce malam sona take yi wai har labari yake bayarwa mata suna buguwa suna ce suna son shi ko kuma wata ta bugo min waya ta ce ita aure take so malam baka da aiki sai labarin mata labaran motsa sha'awa shi ne wa'azin hmm? haka fa a garin saudiya da suka je aikin hajji wannan karin ya tsaya a gaban mata tsirara to ai wannan haramin da ake sanyawa abdalla gadon kaya da ake sanyawa yayin ibada idan ka zo ka ga mata ya kamata ka sitartar jikinka har cibiyarka ka bari bayan cibiyar al'aura ce a gaban mata mata suna kallon cibiyarka to manzo Allah ce la'anallahu nazira wal manzura a wannan lokacin tsinanne ka zama domin annabi ya ce duk wanda ya bar al'auran shi ana kallo tsinanne ne domin ka bar al'auran ka wai kana ma mata a saudiyan ma da ya tafi mata ya tara a gaban shi yana ma wa'azi maimakon ya ma maza ƴan uwan shi ma'azi haka wannan gardedan katan malamin ya tara mata yana musu wa'azi kuma ya wage kirjin shi ya buɗe cibiyar shi wannan kowa ya gani a social media saboda haka lallai ilallai wannan da kuke gani wallahi ba ƙaramin tataccen sarkin batsa ba ne shi ne abdalla garin kaya saboda haka ana maganan bautan wanne gashi nan a cikin littafin ku gashi nan a cikin littafin ku abdalla garin kaya ku kuka fi kowa bautan wanne gashi a cikin littafin ku ibnu taymiya kun mai da shi matsayin Allah bari in ƙara tabbatar muku al'umma mutanen nan sun ɗauki matsayin ibn taymiya ya fi matsayin manzo Allah domin za ka ji wani balarabe cewa yake laukana nabiyyun ba'da rasulillahi lakana ibn taymiya da za a samu wani annabi bayan manzon Allah to da ibn taymiya ne ina na abubakar ina na umar ina na usman ina na ali ina al-hasanu ila al-husainu ina wa'innan al-asharatul mubashirin amma ibn taymiya duk ya fi musu duk ya fi musu kowa ko muna gaya muku bari in sanya muku bidiyon ku ji bari in sanya muku ku ganshi hmm? bari in sanya muku idon ku ya gani لو كان نبي بعد لكان ابا بكر قال النبي لو كان بعد محد... لو كان بعد نبيا لكان عمر لو كان نبي بعد رسول الله والصحابه لكان ابن تيميه انها المحدثة. ji abin da wannan ya ci, law kana nabiyyun ba'da rasulillahi la kana ibnu taymiya da a ce za a samu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ibnu taymiya shine zai zama wannan annabi saboda ibnu taymiya ya fi musu kowa a duniya ibnu taymiya ya fi uwarsu ya fi ubansu ibnu taymiya ya fi ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a wurin wahabiya wannan da gaske ne wahabiyawa sun fi ganin darajar ibn taymiya akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun fi ganin darajar ibn taymiya akan sayyidina rasulullahi wannan addini kuwa an ji kunya wannan addini kuwa an ji kunya saboda haka bari in tabbatar maka da kai jahili ne ya kai ah, abdulla gadan kaya in uwa bari sanya muku wani balarabi wanda yake bayani akan ziyaran waliyai ziyaran kaburbura me hukuncin ziyaran kaburbura a addinin musulunci bari in sanya muku kuji me hukuncin da su idan aka je aka ziyarci waliyai sai su rinka cewa an je an bauta musu barin sanya muku ku gani mu ba bautan waliyai ba ma bautan kabarbara barin sanya muku ku gani barin sanya muku ku gani وينكرون حتى زيارة الأولياء إذا زرت الأولياء أنت مشرك لماذا أنا مشرك أنا معترف أنني ضعيف في توجهي إلى الله معترف بعجزي وفقري وهذا نوع من التواضع Ya ce yace abinda wahabiyawa suke faɗa idan ka je ka ziyarci waliyin Allah sai su ce maka kai mushriki ne idan ka je ka ziyarci wani kabarin wani bawan Allah sai su ce maka kayi shirka sai wannan bawan Allah ya ce me zai sa ba zan je in ziyarci waliyi ko kabarin waliyi ba saboda ni mai rauni ne ni mai laifi ne ni makaskanci ne su ku Allah ya musu baiwa an musu shaida da su waliye ne sun koma ga Allah akan wannan matakin ila man sabaqani fi ilmi Allah wa sabaqani fi fadli Allah wa sabaqani fi hidayati la'alla Allah yu'tini min khilal hadha al-bab ma yuslihuni والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اسأل الله بلسان لم تعصه به قالوا كيف أسأله بلسان لا أعصي قال أسأله بلسان أخيك يتي Abin da ya sa nake zuwa nake ziyartar waliyan Allah saboda mutane ne na kirki wanda sun riga sun gabace mu kuma sun aikata aiki na kirki kuma Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce ka nemi addu'a a harcen mutumin kirki. Sai aka tambaye shi ya rasulullah wani harce ne harcen mutumin kirki? Sai Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce harcen wanda aka tabbatar da nagartansa kuma ya riga mu ba laifi ba ne in ka je ka nemi Allah Tabaraka wa Ta'ala ya taimaka in ka nemi addu'a a wurin wannan bawan Allah ko kuma a'a in ka yi tabarruki da shi an gane ko اسأله بلسان أخيك فإنك لم تعصى بلسان أخيك فإذا ذهبت لولي وقلت له ادعو لي الله يقول أنت أشركت babu laifi ka nemi addu'a a halcan waninka amma yanzu wahabiyawa da za ka je wajen wani waliyi ka ce wannan waliyin ya roƙa maka Allah sai su ce wai ka yi shirka da za ka je wajen wani waliyi ka ce wannan waliyin ya roƙa maka Allah sai su ce wai ka yi menene sai su ce ka yi shirka na'am يقول اذهب إليه في حال حياته فقط وكأنه فرق بين الحياة والموت wahabiyawa za ka ji suna cewa kawai dai in ka je wajen waliyi to ka je wajen shi ko za ka je neman addu'a a wurin wani to ka je wajen shi a halin da yake raye amma idan ya mutu ba a zuwa wajen shi a nemi addu'a kuma ba su da aya fa ba su da hadisi babu wani aya babu wani hadisi da ya nuna cewa kada ka je wajen wani bayan ya mutu ka yi mai addu'a kuma ka nemi addu'a a wurinsa in dai bawan Allah ne na kirki babu aya babu hadisi za ku ji bayani na ilimi daga wurin wannan babban ƙasirgumin shehin malami. Za ku ji bayani na mene? Za ku ji bayani cikakken bayani na mene ne? Cikakken bayani na ilimi. Abin da malam yake nufi shine ka je ƙabarin wani waliyi ka roƙa mai Allah. Sannan kai ma ka tsaya a gaban wannan waliyin kai ta wassili da shi ka roƙi Allah. Wannan bai saɓa ma koyarwar addini ba, amma wahabiyawa daga kayi sai su ce bauta me kake yi. kayi shirka shi ne wannan babban malami ya zo ya bayyana zare ya warware zare da abawa a kan jahilcin wahabiyawa tabbatar da duniya cewa lallai wahabiyawa jahilai ne lamba ɗaya ba sa gane menene ba sa gane addini don da suna gane addini da ba su rinka kwaɓa abubuwa haka ba yauwa bari عندنا أن الموت هو الحياة الحقيقية بنص القرآن ولا الدار الآخرة هي الحيوان يتي أما أبن دسوا هابيا وباسا غاني وا شيري وي إن كان حال الرأيواني أو أن اللوكة ني ذاك جي كي الدعاء كوكو ما كان يما الدعاء أورون ولي أما إذا ولي يرغى يمتو ba a yadda ka je wajen shi ka yi ainihin nema addu'a a wurin shi ba. To amma saboda jahilci irin na Wahabiyawa da rayuwar duniya da rayuwar lahira ba su san cewa rayuwar lahira ma ta fi rayuwar duniya tabbas ba. Aka ce ka nemi addu'a a wurin shi a rayuwar duniya sai kuma a rayuwar lahira ne ba za ka nemi addu'a a wurinsa ba. Saboda haka ko shehu ko waliyi ya mutu ko waliyyi ya mutu shi ba matacce bane ba ma waliyyi ba Allah ya ce wala tahsabanna allazina utidu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim Allah ya ce kada ku yi tunanin wanda aka kashe su a wurin yaƙi matattu ne rayayyu ne a wurin ubangijinsu to idan sun mutu ai wata rayuwa suke zuwa su yi shine rayuwar lahira to idan ka ce ma wannan waliyyin a rayuwar lahiran ka roƙa min Allah Allah biya mu bukatuna shi ma ba laifi bane domin da rayuwar duniya da rayuwar lahira dukkan su rayuwa ce na'am law kanu ya'lamun hiya al-yaqaza basu gane ba ai lahira ita ce ma rayuwa tabbatacciya wacce ake yin ta a farke wanda rayuwar duniya ita za ta ƙare Amma rayuwar lahira ita ce farkakkiyar rayuwa wacce za a yi da'iman babu ƙarewa. Daga lokacin da aka sanya ka a cikin kabari, to ka farka. <laughs> ba matacce ba ne kai ka farka, kuma hadisai sun tabbatar da haka. Hadisan Bukhari, hadisan Muslim, idza wudiya al-insanu fi qabrihi yatiyani ilayhi yatiyani ilayhi malikani fa yuqudanihi hakan nan dai hadisin Bukhari idan aka binne mutum a cikin kabarinsa shikenan mala'iku guda biyu za su zo su zaunar da shi in sun zaunar da shi sai su nuna mai hoton annabi muhammadu a kabari babu wanda zai tambaye kamar rabbuka dinuka ba abin da za a tambaye ka kenan ba abin da za a tambaye ka a kabari hoton annabi za a nuna ma bukhari ne ya rawaito hadisin za a ce maka ma za ta ƙulu fi haƙƙi hazan rajuli me kake faɗa a haƙƙin wannan mutumi saboda haka wahabiya wallahi kun ji kunya abu dalla gadan ƙaya wallahi ka ji kunya jahilai ne ku ba ku da ilimi ga balarabe yana ba ku ilimin ƙur'ani zahiri shari'a ne ma gundarin shari'a ba zancen maganan haƙiƙa ba saboda haka babu laifi idan ka je wajen waliyi ka ce ya shehu ahmad tijani ka roƙa min allah ya biya min bukata na ko da shehu ahmad tijani na cikin kabari ba wai shehu tijjani ka biya min bukata na ba a'a yana cikin kabarin ka ce ya shehu tijjani ka roƙa min Allah ya biya min bukata ta domin sanda shehu tijjani ke cikin kabari wata rayuwar yake yi wacce fi rayuwar duniya in har za ka iya roƙon waliyi ya taya ka da addu'a a rayuwar duniya to rayuwar duniya rayuwa ce ta rafkana rayuwar duniya rayuwa ce mai ƙarewa amma rayuwar lahira ita ce rayuwa ingantacciya to babu laifi dan ka roƙi waliyi ya roƙa maka Allah amma ba wai shi ka roƙe shi a matsayin Allah ba na'am ويدرون ويسمعون وأثبت الله لهم مشيئة بعد وفاته يقول لهم ما يشاءون عند ربهم Malam ya ce, matattu fa da kuke gani, Allah ya riga ya tabbatar musu a cikin kabari, suna gani, kuma suna ji, kuma suna magana. Kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar, ya ce, Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi fa arudda alaihi salam. Wannan hadisi shi ke tabbatar mana da annabi yana nan bai mutu ba. Annabi yana nan Daransa. Daram! domin annabi ya ce ma min adin yusallimu alayya babu wanda zai min sallama illa raddallahu alayya ruhi face sai Allah ya dawo min da ruhi na fa arudda alaihi salam ni ma in mayan mai da sallama to idan ka je ko kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 24 hours shiga ake ana ma annabi sallama kaga ashe annabi shi ko da yaushe a raye yake shahidai ma Allah yake ce a raye suke ballantana Muhammadun Rasulullah wanda ba dan shi ba lama da shuhada da ba a samu shahidai ba laula muhammadu lama khuliqal anbiya ba dan manzon Allah ba da ba a samu annabawa ba laula muhammadu lama khuliqad duniya ba dan annabawa da ba a yi duniya ba wa ma khuliqal lauhu da ba a halicci lauhu ba wal kursiyu da ba a halicci kursiyu ba to saboda haka abin da muke so mu tabbatar muku ka je kabarin manzon Allah yana cikin kabari yana cikin kabarinsa ka ce ya rasulullahi ka roƙa min Allah ya biya min bukata na babu laifi ka je kabarin Shehu Ibrahim ka ce ya Shehu Ibrahim ka roƙa min Allah ya biya min bukata ta babu laifi ka je kabarin Shehu Tijjani ka je kabarin Sida Abdulkadir Jilani ka ce ya Sida Abdulkadir Jilani ka roƙa min Allah na, ko da yana cikin kabari babu laifi domin rayuwar lahira ta fi rayuwar duniya نعم فأنكروا ذلك كله فمن ذهب لولي بعد وفاته ووقف أمام قبر يقول اسأل الله لي أيها الولي أن يغفر الله لذنبي ويقضي حاجتي يقول أنت أشركت yace daga cikin wawancin irin su Abdalla Gadan Kai da sauran Wahabiyawa irin su Kabiru Gombe irin su Balalau yace duk sun yi musu akan cewa ziyaran waliyi yace da zaka je wajen wani waliyi ka ce mai, ‘Ya kai waliyyi na ka roƙa min Allah, Allah ya biya min ta?' To duk sun yi musu wahabiyawa da sai su ce ai ka zama mushriki. Abin da suke faɗa ki za su ce ka zama mushriki alhali ba cewa kai waliyin nan biya min ta ba. Eh? A'a cewa kake yi ya roƙa maka Allah ya biya maka buƙatarka. To saboda haka kun ji abubuwan da wannan malamin ke kawa ƙur'ani yake kawa da hadisai kuma in kana da hankali abin da ake faɗa za ka fahimta za kuma ka gane na'am ولكن اذهب إليه حال حياته الدنيوية فأثبت له حول وقوة في حياته الدنيوية ولم يثبت له مشيئة ولا دعاء في حياته الأخروية yace za su ce wai ka tafi wajen waliyi yana rayuwar duniya domin sun tabbatar mai da wayansa da ƙarfinsa sun tabbatar mai da cewa zai iya yi maka wani abin amfani na addu'a in yana rayuwar duniya. Amma yayin da ya koma sun kore mai duk wani abu wanda zai iya gabatarwa kuma babu aya, babu hadisi, babu dalili. Su wa suka kore waɗannan su ne Wahabiyawa. Na'am. وهذا ضد عقائد المسلمين فعقائد المسلمين يعلمون أن القبر روضة من رياض الجنة yace wannan kishiya ne na ƙa'idan musulunci kishiya ne na abin da aka kafa musulunci a kai. Domin shi dai musulunci abin da ya koyar lokacin da aka sa mutum a ƙabari, to ƙabari dausayi ne cikin dausayin aljanna ko kuma rami ne daga cikin ramin wuta. Idan ka bar duniyan nan ka bar wata rayuwa to wata rayuwar za ka je ka sake yi kana da ranka. Kana da ranka. To saboda haka idan har za a iya roƙon waliyi a duniya ya roƙa maka Allah to babu laifi idan har an sa shi kabari ka je gaban kabarinsa ka kama sunansa kowane irin waliyi ne ka ce ya kai waliyi wani kuma zai ji ka ka roƙa min Allah a halin da kake yanzu Allah ya gafarta min zunubaina ko Allah ya biya min bukata na wannan babu laifi na'am في قبور المسلمين واما القبر الذي هو حفره من حفر هو قبر الكفار ولا يوجد مسلم يزور قبر كافر ويدعو الله عنده لا يوجد اصلا مسلم Kabarin musulmi dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wanda Allah ya yassare ya aikata aikin alkhairi. Amma ba za ka ce dausayin Kirista, kabarin Kirista, kabarin kafirai dausayi ne na dausayin na dausayin aljanna ba. Kuma ka taɓa ganin wani musulmi ya tashi ya je kabarin kafiri? Ka taɓa gani? Musulmi ya tashi tafi kabarin kafiri ya je yana roƙon kafirin ya roƙa mai Allah ko ya je yana roƙo a kabarin kafiri ka taɓa gani? Ba ka taɓa gani ba. To akwai wata magana da ɗaya daga cikin ‘yan uwa yayi, ya ce saboda jahilcin Wahabiyawa sai muna bautan kaburbura. To ai ko kafirai, ko kafirai ko Kiristoci ba ka cewa suna zuwa suna bautan kaburbura. Kafirai ba ka cewa suna zuwa suna bautan kaburbura. Kiristoci ma ba ka cewa suna zuwa suna bautan kaburbura. Sai mu ne masu sallah guda biyar a rana, masu salatin annabi, masu istighfari za mu je mu bauta ma kabarin wani wali. wallahi wannan ƙarya ne ba bauta duk wanda kaga yana cewa ya shehu Ibrahim ya shehu Ibrahim ba wai yana nufin yana bauta ma shehu Ibrahim bane a'a ya shehu Ibrahim ga bukata ta isar da ita wurin Allah kuma ya tabbata a Qur'ani idan akwai ɗan da mace ta haife shi a cikin wahabiyawa ya zo ya karyata wannan abin da nake faɗa mu mai lafiyayyen duka da Ƙur'ani da hadisi wanda bai isa ya zo ya ƙaryata cewa ka je gaban wani waliyi ka ce ya roƙa maka Allah bayan ya mutu wallahi ba su da hujja in kuma akwai wanda ɗa wani wahabiyan da uwa ta tsugunna ta haife shi to ya zo ya ja da wannan ni mai ɓaro ta a sa da lokaci mu zauna wallahi zai sha mamaki kamar yadda na ce in akwai wanda wani waHabiyan da uwarsa ta tsugunna ta haife shi da ɗugon jini ya zo ya ƙaryata Allah baya ta jalli a jikin bayansa ni kuma zan zo in tabbatar mai Allah yana tajalli a jikin dukkanin halittunsa Allah yana tajalli a jikin manzon Allah Allah yana tajalli a jikin dutse Allah yana tajalli a jikin bishiya Allah yana tajalli a jikin mutum Allah yana tajalli a jikin musulmi Allah yana tajalli a jikin kafiri Allah yana tajalli a jikin akuya Allah yana tajalli a jikin kaza Allah yana tajalli a jikin kare Allah yana tajalli a jikin magi duk halittan da ka sani na Allah Allah yana yin tajalli a jiki ma'ana Allah yana bayyana a cikin wa'innan halittun zai bayyanar da kanshi a ciki shine abin da muke so ku fahimta kuma da nassin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama za mu tabbatar muku kada wani ya ce me tajalli to bayyana Allah har a jikin manzon Allah Allah yana bayyana ba kuma wani abu bane wanda ya saba ma Qur'ani a doran shari'a wannan magana take na'am يذهب إلى قبر ستالين ولا لينين ولا من ولهم قبور مشهورة معلومة ثم يقف أمام قبره ويقرأ الفاتحة ثم يدعو الله عند قبر لينين أو قبر حتى ظلمة المسلمين لم يقف عند قبر الحجاج ولا عند الحكام الظلمة من المسلمين ويدعو الله عندهم لأنه إنسان معتاد خلط عملا صالحا وآخر سيئا ولكن نحن نزور قبور الذين سبقونا في الخيرات والذين هم دعاء malam ya ambata sunan waɗansu mutane waɗanda su ba a cikin addinin musulunci yake ba suke ba wasu kafirai ne ya ce ba za ka taɓa ganin musulmi yana zuwa yana ziyartar kabarin wane da kabarin wane da kabarin wane ba saboda mai su ba musulmai ba ne amma mu dinnan muna zuwa mu je mu ziyarci ƙabarurruka na musulmai domin me in aka ce musulmi ne za ka ga ya aikata aikin ƙware wani lokaci wani lokaci ya aikata aikin ba daidai ba to duk da in dai musulmi ne babu laifi ka je ka ainihin ziyarci kabarinsa kai mai addu'a in ka mai kyakkyawan zaton bawan Allah ne ka roƙe shi a cikin kabarin ka ce yi maka addu'a ba wai shi ya biya maka bukata ba na'am هم مستجاب وما زال لهم مشيئة عند الله في حال قبورهم والله يحقق مشيئتهم يقول لهم ما يشاءون عند ربهم وبالتالي yace bari in gaya muku matattu a cikin kabari suna da mashi'a me ma'anan mashi'a ma'ana suna da ikon Allah ya ba su wani abu wanda abin zai iya yiwuwa domin Allah ce lahum ma na inda rabbihim duk abin da matattu musulmai na cikin kabari suke bukata Allah na musu Allah ya ba su dama su yi duk abin da suke so to idan ka roƙe su kace ka roƙa min Allah za su roƙa maka Allah a wannan rayuwar ta barzakiya a wannan rayuwar ta cikin kabari domin ba su ke biyan bukatan ba Allah ke biyan bukata amma in ka roƙe su su roƙa maka Allah za su yi kuma Allah ne ya tabbatar da cewa lahum ma yasha'una inda rabbi duk abin da suke so Allah zai musu in suka ce Allah ka gafarta mu wani Allah kuma zai gafarta mai to dalilin zuwa kabarin waliyai nan da shehunnai amma ba wai aje a bauta musu ba na'am نحن عقيدتنا توافق القرآن عقيدتهم تخالف القرآن في الموت وفي اعتقاد الرسل وفي yace wallahi mu sufaye aqidan mu ta dace da alqur'ani su ko aƙidar su wahabiyawa ta saɓa ma ƙur'ani ta ma ta ma ainihin ƙur'ani a rayuwar annabawa da waliye bayan sun yi wafati aƙidar su ta saɓa ma ta saɓa ma ainihin wannan muku aƙidar mu ta dace da alƙur'ani na'am في إثبات الواسطة والوحي وفي إثبات فضيلة الخلق بعضهم على بعض عند الله أنهم متفاوتون إذا كان الرسل متفاوتون عند الله وكذلك الأولياء متفاوتون عند الله yace mu aƙidan mu ta yadda da fifiko da falala da Allah ya yi wa wasu daga cikin bayin Allah sannan da falalar da Allah ya yi ma ainihin annabawan Allah wanda in dai haka ne falalar da Allah ya yi ma waliyan Allah da annabawan Allah falala ce wacce ta kera kowa ta kera ta kowa to mu mun yadda da wannan falala da Allah ya musu yadda ya musu ita a nan duniya haka zai musu wanda ya fita ma a lahira na'am وأهل الإيمان متفاوتون عند الله منهم المقربين ومنهم اليمين حتى متفاوتون عند الله لا يستوي musulmai ko kuma sahabbai akwai wanda sun riga sun tsere ma kowa a wurin Allah za ka same su a shibal wa ashabul yamin hatta sahabbai falalar da suke da shi za ka samu ta kere ma falalan waɗansu wanda ba su kai su ba to mu aƙidar mu ta yadda da falala su ku aƙidar wahabiya ba ta yadda da falala ba ba su yadda da wa wani ya fi wani a cikinsu ba ba su yadda da wani yana da wata daraja da wani bai da shi a wurinsu ba su gani suke komai ɗaya ne kuma kowa ɗaya ne منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقتلوا ويقول السابقون الأول ya ce a cikinsu akwai asabi ƙunar awwaluna akwai wanda sun fi kowa daraja a cikin sahabbai akwai wanda sun ci yadda dukiyarsu kamun lokacin a yi fatahu makka hmm? akwai wanda sun ci yadda dukiyarsu bayan an yi fatahu makka to wa'innan sahabban ba a haɗa falalansu da wanda suka zo suka shiga musulunci daga baya to saboda haka mu aƙidar mu ta yarda da falala su ku aƙidar wahabiyawa ba ta yarda da falala ba ta tana wa ma kowa kuɗin gora ne tun daga annabin ma sun ce mutum ne kamar kowa saboda rina manzon Allah wahabiyawa sun yi mana kuɗin gora ga baki sun ce annabi Muhammad mutum ne kamar kowa na'am من المهاجرين والأنصار لقد رضي الله عن المؤمنين shajar wa ahli الشجرة وأهل بدر معروف فضلهم والعشر المبشرين معروف فضلهم yake ga sunan annaba sahabban da manzan Allah sallallahu Allah ya saukar da aya akan su ga ahlu badar wanda su ma inna lazina yubayyi'unaka inna ma yadullahi fawqa aydihim laqad radiyallahu anil mu'mina ka ta ta shajara gashi nan wanda manzo sallallahu alaihi suka yi manzo Allah bai'a Allah ya ce to wannan falalen su kaga ya wuce na kowa falalen su ya wuce menene ya wuce na kowa ga ahalu badarin wanda duk wanda ya halarci yakin badar Allah ya gafarta mai yana da falalan da wanda wani wanda bai je wani ɗayan ba bai da shi to mu duk mu yadda da wannan falalan to amma su wahabiyawa ba su yadda da irin waɗannan falaloli ba idan annas mutafawwituna fi imanihim fi darajati imanihim wa kullama irtaqaita fi imanika kunta aqrab lillah wa akthar istijaba li du'a yace su mutane suna rige-rige akwai wanda suke rige-rige a cikin darajojin da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu suna rige-rige zaka samu wannan yafi wannan daraja wannan yafi wannan daraja Idan ya zamanta cewa aikinka da imaninka ya inganta kuma ya girmama, to za ka samu wata irin ɗaukaka da fifiko a sauran halitta a cikin mutane. Na'am. فاسأل الدعاء بلسان من لم تعصاه به وهم الصالحين والأولياء in dai haka ne babu laifi babu laifi ka nemi addu'a a bakin wanda ka aminta da shi mutumin kirki ne daga cikin waliyai da salihai babu laifi dan ka nemi addu'a a wurinsa kuma rayayyu ko matattu na'am يستوي عندنا الموت والحياة بل hatta أرحب من الحياة حتى أن المؤمن عندما يموت يقال له آن لك أن تستريح saboda haka mu a mu da rayuwar duniya da rayuwar lahira ɗaya ce rayuwar lahira ma tana sama da rayuwar duniya ba bambanci tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira to saboda haka babu laifi idan mutum ya yi wa Fati ka nema ya yi maka addu'a domin ana cewa rayuwar duniya wahala ce shi wanda ya tafi rayuwar lahira idan ya dace cewa ake ma ya huta kaga rayuwar hutu ai tafi rayuwar rashin hutu na'am الآن لك أن تستفاء في دار الراحة وفي دار الأمن wabit وبت ثم قبور المسلمين روضة من رد sannan idan ka tafi can wannan ka dace to ka shiga cikin gida ne na amana na na ka shiga cikin gida ne na na salama ka shiga cikin gida ne na aminci ka shiga cikin gida ne na ainihin dacewa kai ba ma haka ba kabarbaran musulmai ai ai dausayi ne daga cikin dausayin aljanna na'am aljanna annabi kana yad'u inda qubur almuslimin wa anta idha zurta qabr wali wa da'awta indahu fi i'tiqadihim ha'ula'i aljahala annaka mushrik yace ba matsala bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kabarin musulmai ya tsaya yayi addu'a kuma yin addu'a kabarin musulmai ba laifi bane annabi nayi amma a wurin waɗancan jahilan idan ka je kabarin wani mumini ko wani musulmi ko wani waliyi ka je kai addu'a to kai a wurin su kai mushriki ne kai mushriki ne sune wahabiyawa wa ka'annahu nasaba ash-shirk ila habib al-mustafa wa hasha an yadullu ala ash-shirk bi fi'lin min af'al yace wannan abin da suke ba sa ganewa ba san cewa shirkan ma sukan daura sukan daura wa manzon Allah bane wannan shirkan annabi suke shirkantarwa yace annabi suke shinkir wallahi wahabiyawa annabi suke shirkantarwa shi suke shirkantarwa saboda me saboda annabi yayi abu sai ku kalli abin wahabiyawa ku ce wannan abin shirka ne to annabi suke shirkantarwa na'am ali aw nafas min anfas فهو إمام الموحدين وإمام العابدين وإمام العارفين وإمام المسلمين بل أول المسلمين وأول annabi shine shugaban arifai annabi shine shugaban musulmai annabi shine shugaban muminai kai ba ma haka ba annabi shine farkon wani musulmi a duniya shine farkon halittan Allah awwalul abidin shine farkon wanda ya fara bauta ila Allah وبالتالي يقول لك إذا دعوت عند قبر الولي فأنت مشرك يقولون ذلك والنبي دعا عند قبور الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيني فرقون لفار بوتا ولن كان الرحمن ولد فأنا أول الآجلين annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon masu bauta abinda zai baka mamaki wa'annan jahilan duk lokacin da ka je kai addu'a a kabarin wani wali ko wani shehun malami sai su ce maka kai mushriki ne na'am يزور أهل البقيع يوميا مرتين في الصباح وقبل الفجر يزور أهل البقيع لأنهم بجوار بيتي annabi yana ziyartar kabarbaran sahabbai yakan je wurin ahlu badarin ya ziyarce su sannan yakan je baki'a ya je ya ziyarce su domin kaburburan suna kusa da shi to kaga inda ziyaran kabari har ayi addu'a a wurin abu ne mara kyau da annabi bai yi ba na'am فكان يمر عليه صباح وتفتقد سيدتنا عائشة في الليل قبل الفجر بساعات تجده يأتي من جهة البقيع وكان يزور أهل البقيع yana zuwa ya je ziyarci kabarin baki'a da safe in dare ya yi sai da Aisha ta neme shi ta rasa in tana neman annabi tana zuwa sai ta shi ya je ya ziyarce a mutanen da suke makabartar baƙi'a yana addu'a a wurin to kaga wannan ba laifi ba ne. amma mu sai mu je ziyarar shehunnai su ce muna bauta musu annabin ma sun ce kar a je a ziyarce shi aikin banza ne ba haka luko ya faɗa ba luko sankwata haka ya faɗa Yake kar a je a ziyarce manzo Allah ziyaran annabi aikin banza ne to saboda haka ƴan uwa wayannan mutane makiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa yusallim alaihi wa ma'lumun annahu kana kullu assalamu alaikum لكاف الخطاب وكاف الخطاب yace kuma in annabi cewa in annabi ya cewa yake assalamu alaikum da waɗanda suke cikin kabarin nan ba sa jin murya annabi kuma ba rayayyu bane ba sa dawo da annabi sallama da ba assalamu alaikum zai ce ba duk da kowa daga cikin mu ya sani a ka'idar larabcin kashe mutum assalamu alaika wannan damirul muqaddam me ma'anar damirul muqaddam shine damirin wanda kake magana da shi wanda kake magana da shi to annabi ya shiga cikin matattu kuma yana ce musu assalamu alaikum assalamu alaikum ahlal qubur assalamu alaikum wa inna insha Allah bikum lahiqun haka annabi ke sallama a gare su na'am لأن النبي الخاطب غائب النبي ليس عنده سفاهة وحشاه السفيه والذي يخاطب الغائب والنبي يخاطب حاضر to in dai ko ba rayayyu bane su me yasa annabi bai magana da su da ayin ta yadda kaman ana magana da wanda baya nan da larabci ba eh idan ko har annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ba rayayyu bane sannan yi magana da su da damirin rayayyu to kaga anan kun jefa wa manzon Allah wani abu kamar na rashin wayewa ko na rashin ko na rashin sanin ka'ida na larabci to saboda haka hasha tir a ce annabi sallallahu alaihi wasallam an jingina mai wani tawaya ko rashin sanin wani abu kullu assalamu alaikum bi kafil khitab ya kaza دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وأنتم خطاب للحاضر ما قالش هم Yace annabi in yazo cewa yake assalamu alaikum dara ƙaumin muminin amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku wanda kuke gida gida na muminai eh ya ku wanda kuke gida na muminai to idan ku har zaka jingina wa annabi cewa me yasa annabi ya aikata ko kuma a'a maganan shi kuskure ko bai dace ya faɗi haka ba to kaga wannan ka jingina wa manzo Allah ta waya duk wanda ya jingina wa manzo Allah tawaya yayi asara to yan uwa mun samu minti 40 dan ina so mu samu minti 40 kun san ni ba mai daɗewa ba ne akan abin da ya shafi a ah, program haka to raddi ne na zo daman ɗan gabatarwa a ah, Abdallah Gadon ƙaya wanda suke jingina mana bautan kaburbura wanda kuma ƙarya ne su ne masu bautan kaburbura domin gashi nan a rubuce a cikin littafin su mu a cikin littattafan mu babu inda zaka je Shehu Tijjani ya bada umarni a je a ziyarci kabarin shi ko kuma ƙabarin shi na amfanar da wani kuka ga gashi kabarin ibn taymiya wasa kuburan jawarat huminar rida kabarin ibn taymiya yana shayar da duk wanda suke cikin wannan makabarta ta kal'a shi yake shayar da su yadda Allah a ina ibn taymiya ya samu in dai zancen maganar bautan kabari ne to ku masu bautan kabari ba za ƴan uwa za mu dakata anan? nan sai kuma Allah kai mu gobe Allah yi mana al